من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى كامل والصبر بيغدرة بالقعدة إجراء من صلى الله عليه وسلم بمبيان ومعين وقود أربعين بقيا وما يو أشرين بقي بوتن شدا ميلادية لمبيد أشرين أولنا مجلس ملا ومتام أبرتا ومثل كرات وقت في اللقاء الاختيار الأولى في شرب حديث اختصام الملأ الأعلى أنا مضمالني الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه littafi ne da yake bayani akan sharhin hadisi da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaka suke tattaunawa akan wasu ababe da idan 'yan adam suka aikata su za su samu kankare wa zunubi a wajen Allah wato Allah zai kankare musu zunubansu sannan wasu su ɗaga darajarsu a wajensa sannan kuma da addu'o da in sun yi Allah subhanahu wa ta'ala zai an musu waɗannan addu'o'in shi ne al-imamu rajab al ya ɗauki wannan hadisin ya yi sharhin sa a ilmance ya fitar da fa'idoji na aqida da hukunce-hukuncen fiqh da hukunce-hukunce na suluki da makamantansu a cikin wannan littafi nasu Allah ya saka masa da alkhairi wannan zai zama majalisun mu na goma insha Allah ta'ala kuma muna bangaren alkafara wato ababen da idan yan adam suka aikata su Allah madaukakin sarki zai goge musu zunubansu a ƙarƙashin wannan ana mana batu akan abu na farko wato al-muqaddimu al-awwal isbabu wudu'i 'ala al cika alwala a lokacin da rai bai lokacin da rai baya so kamar lokacin sanyi sannan muna batu ne a ƙarƙashin haka a kan hanyoyin da bawa zai bi domin ya sai matsayin da zai iya cika alwalar tasa ba tare da ya samu damuwa a cikin zuciyarsa ba wato ya kai matsayin arrafu na bi samun da wato waɗanda suka zama masu yadda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mataki na asabirun wato matakin masu juriya da dagewa akan bauta ma Allah madaukakin sarki a shi ya kai matsayin na masu yadda da cewa duk abin da Allah madaukakin sarki ya yanke musu na hukunci to shine daidai kuma ba sa jin wata damuwa a cikin zuciyarsu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kaiwa zuwa ga wannan matsayi muna batu akan abu na hudu wanda ke sa bawa ya kasance ba zai ji sanyi a lokacin da yake bauta ga Allah madaukakin sarki bauta ta alwala a kuma hali na sanyi shine yace mana istihbaru ila illahi azza wa jalla ala abdihi fi halin al'amal bawa ya rika ji a ransa cewa Allah madaukakin sarki yana cin kai wato yana kallon abin da yake aikatawa a lokacin da yake aikatawa kenan a takaice kamar al'imam ibn rajab alhamdulillah yana ce mana ya kai matakin maktabatul ihsan wato mataki na ihsani wanda shine mataki na uku a cikin matakan addini to a yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba da haka shine sai ce wa fil musnad wa sahih ibn hibban ya tabbata a cikin musnad eh, al-imam ahmad rahmatullahi alayhi da kuma littafin صحيح ابن حزان البستي أبو حاتم آه، ابن أبو حاتم ابن أبي حاتم البستي رحمة الله عليه آه، لساق نساء وان بيرد تاشي a kan حديثي hadisai يا سامة كنت شرعينا sa عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقبة بن عامر عقبة بن عامر الجهني sahabban manzo Allah sallama masu wannan sunan ne kuma yayi kama da su akwai Uqbatu bin Amr akwai Uqbatu bin Amir Uqbatu bin Amr al-Bajali wannan balansari shi ko wannan bin Amir al-Juhani dan banu ne wanda banu wani bangare ne daga cikin ƙwarishawa ƙwarishawa kuma an sani cewa makiyawa ne wato muhajirai وذاك عقبة ba عامر وعقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Allah sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم ya يجي رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور وعليه عقد فيتوضأ فإذا وضأ يديه انحلت عقدته وإذا وضأ وجهه انحلت عقدته وإذا مسح برأسه انحلت عقدته وإذا وضأ رجليه انحلت عقدته فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاج انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه ما سألني عبدي هذا فهو له النبي صلى الله عليه وسلم في رجلان من أمتي متعني قدادي لجتكم الأمة يقوم أحدهما من الليل بين سيتاش زي صلى للدر بين سيتاش زي صلى للدر يعالج نفسه إلى الظهور ينا قاما درنسا akan yin alwala yana an ce mu'alaja shine abin da kake fama kai ko kamar kana fada da shi shi sa ake ce ma magani mu'alaja domin kamar fada ake tsakanin adda wa jawa, tsakanin maganin da ciwon ko sai a ce mu'alaja sai a ce ilaj yu'alidu hmm? nafsahu ila yana matsa ma kansa ya tashi zuwa ga alwala wa alaihi muqaddu alhali an mashi sanya masa kulli guda uku kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari da kuma wasu littafai na sunan cewa idan bawaye bacci to shedan yana zuwa ya zauna ala kafahu yakan zauna a ƙiyarsa fa ya'qidu alaihi salata uqad sai masa kulli kulli guda uku a waccan riwayar da ke cikin bukhari da kuma wasu sunan manzo Allah ta yace idan ya miƙe ya addu'a to in halla uqdatu in halla uqdatu shi sai kulli ɗaya ya ware ya kwanci idan ya tafi ya je alwala to in halla uqdatu ukhra kulli na biyu shi ma sai ya kwanci فإذا قام وصلى sai أقده الثلاث سيزمجك كل غداء في ياوري sun ware dukkanin yusbiha nashid mutma'innan nas sai ya wayi gari na shi ba yana jin wani karfi da shi ba zai ji katala ba ba zai ji lalaci a tsawon yininsa ba sannan mutma'innan nas sannan zai jiransa cikin daɗi amma idan ya ƙi yin waɗancan abubuwan guda uku to shi kenan waɗannan kulli kullum guda uku za su zama suna nan sannan idan ya waye gari yusbihu kaslana tarihan hannu. shi ya waye gari ya ji yana jin lalaci ya ji haushin ma mutane ke ji duk wani abu da zai yi sai ji baya jin daɗin yin sa saboda bai yi waɗancan ladubba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba tashi daga jar mutum ya addu'a يعني الحمد لله الذي رد علي روحي وعزن لي بذكري والحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور سمي كرنتا آيوين قرشين سورة آل إمران سنة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حزوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وغابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون kusan shafi ɗaya da fin rabi ba to mutum ya karanta wannan to shi ke to daga nan kuma ya wuce ya je ya alwala sannan idan ya tafi ya je ya alwala sai ya zo ya sallaci abin da Allah ya tafi ya kaddara masa na sallolin dare in kuma ba sallar jaraba ce Ya samu damar tashi sallar jaraba to alal akalli sai a ce tashi ya farilla asubahi shi ke nan yusbiha mutma'in nafsi sannan kuma na nashitan ya waye gari ya ji zuciyar shi fat. ba yi da wata damuwa sannan kuma yana jin karfashi duk abin da ya fuskanta sai ya ga kawai ya iya yin sa ba tare da wata damuwa ba to a wacce riwaya kenan ta wancan hadisa to a wannan riwaya sai aka ce rajulani min ummati mutum biyu daga cikin al'ummata ya kuma ahaduhuma min al-layl ɗayansu zai tashi daga dare. yu'alidu nafsuhu ila suhuri ya matsa ma kansa ya tafi zuwa yin tsarki wato alwalaki wa alaihi ukazun a tare da shi akwai wasu kulle-kulle guda uku da shi ya masa kuma a ƙeyarsa fa ya tawabba'u sai je ya alwala fa idza wadda'a yadayhi hallat uqdatu idan ya wanke hannuwansa guda biyu to wannan kulli na farko ya kwanci sai ya zama kullum farko a cikin kulle-kulle guda uku to an samu warewa ɗaya saboda ya wanke hannuwansa wanda mun san sunna ne da kuma ladabi na musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu a lokacin da ɗayan mu ya tashi daga bacci to kai ya je kawai ya tsoma hannuwansa a cikin abin alwalarsa abin da ake bukata shine ya wanke ya karkata ya zuba hannun ya zuba ruwa a hannunsa na dama sai ya hada ya wanke hannuwansa guda biyu daga nan sai ya abin da zai mana sun ce inna ahadakum la yadri aina tabitu yadu a wata riwayan ma fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu ɗayan ku bai san ina hannun shi yake kwana ba ya tashi cikin tsafta ta musulunci hanyar amfani da komai da hannunsa sai ya ji ya wanke hannuwansa alal akalli so ɗaya ko so biyu aksar so kuma wannan ba wai sai mutum zai yi alwala ba kawai wannan adabun am da kulli mani sai min an ladabi ne ga mambe ga duk mutumin da ya tashi daga bacci Kan ya je tsoma hannunsa a cikin abin amfani har sai ya wanke waɗannan hannuwan nasa guda biyu ya tsaftace su fes daga ɗabi'a wanke hannu a hannun musulmai aka kwaikwaya a ayyukan musulmai aka kwaikwaya wa idza wadda'a wajhahu hallat qudatuhu idan kuma ya wanke fuskarsa sai kulli na biya ware ya kwanci wa idza masaha bi ra'sihi halat uqdatun idan kuma ya shafa kansa to shi kenan sai ya zama wannan kullin shi ma ya kwanci wa idza wadda'a rijlaihi halat uqdatun idan kuma ya wanke kafafunsa guda biyu to sai wani kullin ya sake kwancewa فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب في حلا من وقت تكي شيء ملائكة وإن تكي باين شعبك عن شيء وراء الحجاب نمي لأننا لا نراه مو باما جنوس ليس من مقبولنا نحن بني آدم أن نرى الملائكة يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ بالمجرمين ويقولون حجرا مأجورا ranar da أخذ gama la'iku mala'ika Allah bai kaddara a gan shi ba a surarsa a surarsa malakiyya wanda Allah ya ba wannan damar manzon mu sallallahu alaihi wasallam shi kadai wala qad ra'ahu bi ufuqil mubin hakika manzon Allah su sama ya ga mala'ika jibrilu alaihi salam bil ufuqil mubin ya gan shi a sarari a bangare a tashi na sararin samaniya kuma kwalo-kwalo zalla sama ya ce ya gan shi yana da fukafukai guda ɗari shida kowane fiffike ɗaya a cikin fukafukan nan guda ɗari shida to ya toka sararin samaniya zuwa ƙasa hadisi ne sahihi saka baya cin haƙƙin ɗan adam ya iya ganin mala'ika a duniya ba zai gan shi to kaga shi yasa sai aka ce musu aka ce alladina min wara'il hijab wanda suke bayan fage bayan fagen wa bayan fagen ɗan adam domin dan adam ne ne ganin mala'iku sai Allah ya ce musu unzuru ila abdi hadha yu'alidu nafsa ku kalli bawa na jiya da ya matsa ma kansa ya tashi saboda haka ma sa'alani abdi hadha fa huwa lahu ina muku bishara duk abin da wannan bawan nawa ya roƙe ni fa huwa lahu bashi har so sai aka ce fa huwa lahu ba a ce sa'o'ihi ba ba a ce saufa ba ba a ce ma sa'alani ko uqihi ba abin da ya wuce ni zan ba shi aka ce fa huwa lahu nashi to kaga Allah madaukakin sarki yana kallon bawa a lokacin da bawa ya miƙe zai bauta masa allazi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fi sajidi Allah wanda yake kallon ka a lokacin da kake miƙewa domin kai sallah الذي يراك حين تقوم للصلاة Allah yana nan shi ne wanda yake ganin ka lokacin da kake miƙewa don kai sallah sannan wata kalluba ka tisajidi da kuma yadda kake jujjuyawa tsakanin masallata mabiyanka kana jin su sallah an ta imamuhum wa hum ma'mumuna kana jin sallah kana ba wa Allah yana kallon ka ya ma'aikin Allah sannan kuma haka sauran ma bayi duk wanda ya tafi zai sallah الحق يراه الله سبحانه وتعالى حين يقوم ثم ويرى تقلبه في الساجدين صلى الله عليه وسلم وانا وانا حديثي الإمام أحمد رحمة الله عليه يا بيت الشيء في المسندين فقمن يبدأ كعبة كاملة سمى الإمام ابن حبان البستي رحمة الله عليه يا بيت الشيء في المسندين فقمن يبدأ كعبة كاملة التقاسيم والألواح Yeah. أه؟ التقاسيم على المسند الصحيح في التقاسيم والأنواع يا يا يا يش يا كاوس قلنا العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه أتشين أتشين أتشين تحقيقي لتخريجي لتعليقي ليمع ليمع مسلم الإمام أحمد يسي حديثي وولي تسهيل sannan wanda ta raba kiyatar hadisi wurin hadisi ba kai ya hadisin ba iya kai ai an ce rajulani to annan al-imam ibn ibn rajab al-hanbali ya ka mana makanu al-istishhad wajen da yake son ya kafa mana hujja wajen da yake son ya kafa mana hujja Allah yana kallon bawa a lokacin da yake yin alwala bawa shi kuma abin da yake bukata a wajensa ya halarto da wannan a cikin zuciyarsa lokacin da zai yi alwala ya ji a ransa cewa Allah ta'ala ya tsayo wa alayhi na amali Allah yana kallonsa a lokacin da zai yi aiki shine misalin da muka buga wa lillahi wa qasadul a'la a majalisun baya a ce wani ƙwararren ma'aikaci ma ƙwararre ya baka aiki kuma ya zauna yana kallon ya za a ga isqamul amal ne kaifa yura إتقان العمل بالعمل منك يا ذا عبيد لك بحجة aikin النفس وشيني وانا وروى عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى وانا حديثي آه شيكما دقى عطية دقى أبو سعيد أبو سعيد الخدري daga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce inna allaha yadhaku ila thalathati nafar Allah madaukakin sarki yana ma متعني اتداعية متعني اتداعية دقت شن صفات الله تعالى ولن دعكي بعد الأبار الأصلي صفات الله تعالى الخبرية أقي الضحك الله ولو قلت هنا دارية وشئين دارية الضحك الذي يليق بجلاله وذاته سبحانه إرم دارية بإرم تامرة duk siffar da aka ba da labarin ta Allah madaukakin sarki to baya halatta ka kamanta ka da siffar wani daga cikin halittunsa ai har zaki yana dariya ko zaki yana dariya dariyar zaki iri daidai take da dariyar dan adam ba daidai take ba zaki na dariya har suke cewa idan ra'aita niyuban laifi baridatan wala tahsabanna al-layla yaktashifu kaga abin nan zaki ya bude baki yana ma murmushi to kakka ya bude baki kakka da ta da da murmushi yake maka murmushin zaki kaman hawayen kaman hawayen kada hawayen kada na gaske ne kaga tana maka hawayen da to cinye ka take sarki shi yasa kin can, da take cewa lan ya gharra dumu tamati العيون العيون التي تنظر بنور بنور اشتات المصابيح هوايا دامس هوايا دل كدع بزي يودري إذا نون بسكي كله da fitilar da aka dora ta a cikin alkuci ba ba za ta yaudari ba zama idanuwa ba za ta yaudari da wannan hawa na ƙarya to Allah subhanahu wa ta'ala yana dariya amma dariya ta cancanta da shi hadisai sun zo inganta ko wanda suke tabbatar da haka duk da wannan hadisin akwai maganganu akan ingancinsa malamai wasu raunana nashi. Hmm? a cikinsa akwai Muhammad ibn Abi Layla Muhammad ibn Abi Layla malamai sun yi magana a bangarori da yawa game da shi an soke shi a haddasa sannan kuma an tuhume shi ma a kai da ƙarya kaga alal aqalli hadisin su in bai zama mawdu'i ba hadisi ne hadisi ne mumkin to shi ne ake cewa a ciki aka ce rajulin kama min jawfin lai mutum na farko da aka ce Allah madaukaki na dariya idan ya ganshi yana iba yana aiki shine mutumin da ya miƙe daga tsakiyar dare أحسن الطهور فصلى يسوي تفعل ولك تكوني دي صلى سوان حديث كمينة الإمام الإمام الحيث لا تكد شيء أكشن قشف الأسطع قشف الأسطع عن زوائد البزاع الإمام البزار رحمة الله عليه هنا دلتاب مسندي إذن فاغ مسند الإمام أحمد وانديتا مسند البحر الزخار al-bahrul sakhar littafi ne mai mahimmanci bayan ya tsara shi akan masani da sahaba wato tsarin sahabbai abubakar umar usman ali abin da musnad ashara wato malamai sahabbai guda goma nan da bishara su ta tabbata a lokaci ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yan aljanna daga nan kuma ya kawo wasu sahabban har da mata duka to daga cin fa'idar kuma littafin albahar zakhar shi huwa kitabu ilal yana bayani kan illar kowane hadisi ya kawo hadisi sai ya bayani cewa ga illar da ke cikin wanda ka imamu bazzar malami ne na ila to daga baya an samu babban malami al-imam ali ibn abi bakr al-haytham ibn hajar ibn hajar al-haytham ba al-haytham ba al-haytham akwai ibn hajar al-haitali wanda sufi ne shi mai littafin as-sawa'iqul muhriqa as ala ar-rafidati littafi mujalladi guda ya rubuta littafin ya kara sayyidina muawiya radiyallahu anhu sosai shi al-haitali kusan ya rasu karni na goma shekara ta ɗari kusan ina jin tara da ɗari tara da saba'in da ɗari tara da saba'in da ibn hajar alhaitani bittari wannan kuma ali ibn abi bakrin ibn hajar alhaitani shi malamin ibn hajar ne ibn hajar sahibu fatil bayan wannan malamin sa hmm? malamin shi ya rasu shekara ta ɗari takwas da bakwai ga tsirarsu kusan shekara ɗaya da wancan shi wancan alhaitali ba ibn hajar alhaitali yana da abubuwan sanarar da ya rika mashekul islam da masu zafi shi wancan alhaitali to yana da a wannan littafin nasa na kashful astar an zawa'idi eh, an zawa'idi al-bazza to a ciki ya kawo wannan hadisin sannan kuma ya ambace shi a cikin littafin sa babba majma'u zawa'id malamai suna cewa wannan ibn hajar al-haythami din halala yana da halala ne duk a cikin ilimin hadisi da kuma tattaro hadisan manzo Allah sama kusan duk littafan manyan manyan malaman nan sai da ya musu zawa'id Abin da ake ce ma zawa'id shine ya kama da sada hadisan da kake ganin na wani sun cika sharaɗin wani ko kuma akan tsarin ne amma bai kawo su ba sai ka sai ka kawo su sun zama zawa'i. a ciki ya ambaci wannan hadisin amma hadisi ne wanda ƙaure razumi hadisi ne wanda bai inganta wallahu a'lam to kun ga dai wannan yana nuna mana dai a takaice lokacin da bawa yake ibada to ya halarta da cewa anna Allah ta'ala muttali'un ana tilka ibada wala siyama al-wudu'i fi sa'ati al ko al a lokacin da ba a so mutum ya zama zai yi alwala to ya ji a ranka cewa Allah fa yana kallon sa to idan ya ji cewa Allah yana kallon sa wannan jin da ya sa a ransa sai ya kore masa jin sanyi hatta ya tsatsi a an yusbi gauruwa har ya iya cika alwalarsa kenan amma abin da ibn rajab yake ce mana ke kana ba'du salafi lahu wirdun bil layl fa fatara anhu an ba da labari cewa wani daga cikin magabata na kwarai ya kasance yana da wuridi da yake da daddare an ce wuridi shine abin da ka lizumta ma kanka ibada ko karatun qur'ani ne ka ɗauka cewa kullum sai ka ilimi goma ko ka ce sai ka ilimi biyar ko ka ce sai ka ilimi biyu ko ka ce sai ka ilimi ɗaya wannan ya zama alwir ana ce masa alwir dun yau ne hmm? an ce masa alwir saboda me kullum sai ka gangara sai ka gangara zuwa gare shi an shi sa ake ce ma ruwa wa saboda ya gangara wadda ake daga wara da ne yare walamma wara da ma a da waje da alaihi ummatan min an-nas wara da to shine al-wurud abinda zaka gangara ka tafi zuwa gare shi وغد إذا وغد البحيرة شاربا بلغ الفرات زئيره والديلة ومن ذاك يتيه يتيه وغد ولإنزاكي نمصمم إذا ورد البحيرة شاربا إذن يتاش يجنجر دومية في بحيرة إراك دومية شاروة وكم بحيرة بلاد الشام ورد الفرات زئيره والنيل وإذن يجشر ونيه قرناني وفي أنجيو قرنانين سأفرات فرات العراق sannan sai an jiyo gwamnaninsa hamilu nisa shi kuma yana biladu sha wane mutum wannan dai ayi Allah shi ke da gafarta mu waka fa hatafa bihi hatikum yafata anhu rannan sai ya samu damuwa ya sami yankewa da yi ba an fatara ya samu fatara yi ba nan mun yi magana kan fassara ko fa haka ba bihi hatifu kawai sai aka ji wani mai magana ba a san kowa ya yana yi ai abin da ake cewa ko asali asali shine a yi a faɗi sauti ba ka ganin mai magana shine alhatifu shi yasa da balarabe ya telefon ya zo da telefon ya zo sai balarabe ya kalli mai zai samu ya suna balaraban zamani sai ce kawai a ce mishi hatifu saboda kana magana da kana magana da wani baka ganin shi baka ganin shi sai aka je na cewa bi ainihin lahi fi lima ya sana'u khuddamuhu idza kamu wa hassatuhum ala al-khidmati ahkam aka ji wani mai magana yana ce masa ba a san kowaye ba bi ainihin lahi fi a kan idanuwa Allah kan idan Allah ne lima ya suna abinda masu masa hidima suke aikatawa to a kan yana ganin su idan kamu idan suka miƙe wa hattatkum an alhidmati a kamu sannan kuma hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki suka kafafe su a kan yin wannan hidima sun san hukunce hukuncen Allah to da haka sai waɗannan hukunce hukuncen su rika tunatar da su cewa su tashi su ba Allah madaukakin sarki aka ji ba a san wanda yake faɗi ba baiti bane ko wannan ba baiti bane ko wani zai iya auna shi بعين الله في الليل لما يصنع خدامه إذا قاموا وحثتهم على الخدمة أحكامه to ne wannan a takaice dai ibn rajab alhambali hanbali rahmatullah alai yana karfafar cewa abu na hudu cikin ababen da suke jawo bawa ba zai ji ma sanyi na uwa ba a lokacin da ya tashi zai bauta ma Allah madaukakin sarki zai yi alwala a lokacin sanyi ne akwai mai akwai tuna cewa Allah maɗaukacin sarki yana kallonsa kuma yana nan yana dubi zuwa gare shi wannan aikin da yake aikatawa al-khamis na biyar abu na biyar daga cikin ababen da suke jawo bawa ya zama ya iya yin alwala a lokacin sanyi ba tare da ya ji wata damuwa ba الاستغراق في محبة من أمر بهذه الطاعة ينسو شين ينسو شين الاستغراق ينسو كما يدبه شيء تشيوه في محبة من أمر بهذه الطاعة وجن صوم من يؤمني دون الطاعة يتتأل الولاء in mutum yi nutsu a cikin san Allah madaukakin sarki kuma zai ji sanyin ruwan sanyi ba lokacin da zai tashi zai yi alwala a lokacin kuma sai ana hunturu ya tashi zai yi alwala ko zai da ruwan tsini to zai cika alwalarsa ba zai ji wata damuwa ba sakamakon ne yuhibbu man amara hu bi tilka ba'ati yana son wanda ya umarce shi da cewa ya kuma wannan sanannen abu ne a duniyance daga cikin daga cikin alamatul cikin alamomin soyayya da malamai suke ambatawa al-imam ibn ibn ibn al-qayyim ya fada shi rawdatul mufaddin da ya kawo alamomi guda talatin na soyayya daga ciki akwai alintu ya bi amrin mahbubi za ka zama kana jawuwa zuwa ga umarnin wanda kake wanda kake so idan wanda kake so ya baka umarni to ba ka kallon umarnin kawai wanda ya umarce da kake kake kalla to da kala tanzur ila al-ma'muli bihi ban zama tanzur ila al-amir li anna tuhibbu al-amira kana san wanda ya bada umarnin istagrakta fi hubbi kayi nutsu wajen sansa wannan nufin da kai wajen son sa to shi kenan sai mantar da kai su'ubata al-ma'muri la tara su'ubata al-ma'muri za ka ga wahala abin da aka ce ka yi ba wani zai dawo yana yana in yana san matar shi ya dawo gida da daddare sai ta ce masa kaza take so sai ya koma ya je siyo mata ko ba ka bane to idan mutum ya zama ya nutsa wajen san Allah madaukakin sarki lokacin da ya zo alwala a lokacin hunturu mai tsanani ba zai da sanyi ba ko ya taɓa ruwa wa annahu yarda biha wa yuhibbuha kama qala Allah ta'ala kuma lallai zai yarda da wannan bautar da'a sannan kuma zai so da'a kamar yadda Allah ya ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah madaukakin sarki yana son masu tuba kuma Allah yana son masu tsakaka Allah ya ce yana son masu tsarkaka daga cikin tsarkaka akwai mai akwai alwala to Allah ne ya ce a yi alwala idza qumtum ila salati fagsilu wuduhakum shi ya bada umarni ya ce a alwala to shi kuma ya ce yana son شرط المحبة أن kamar من تحب على محبته بلا إثنان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو الثاني أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك من إنسان وكذا تعادي جاهلا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان شرق صوية في فادات إذا مصوين كأسن أبد مصوين كيكي أبد مصوين كيكي ناسو تقيمة يناسو إيه وكاجشين إن الله يحب التوابين أن لا نتنباين فما تنباين masu komawa zuwa gare shi sun saba masa sannan wa yuhibbul mutatahhirin sannan kuma Allah yana son masu tsaka ومن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل duk mutumin da zuciyarsa ta cika da san Allah a habba ma yuhibbu to zai so abinda da Allah yake so duk abinda da Allah yake so kai ma za ka so shi shi yasa wannan ma'auni ma'auni ne na a gane soyayya da kake ma Allah kuma Allah ya bada ka'idar nan قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم كشيء مسلم شيء سنة سن الله توكيبيتا saboda kai masoyin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masoyin Allah ba wanda Allah yake so a cikin halittinsa kamar sa to sai ya ce a bi shi ana mahabba babu da'a la tumkinu mahabbatu bidun da'a ba ka cewa kana son amma ba za ka yi da'a kana son wanda kake so za ka masa da'a kuma duk abin da ya ce yana so kai ma za ka ce kana so sahabbai ba haka suka yi ba anas radiyallahu anhu ya ce bai san yana son bai fara son san kabewa ba sai da aka je wata walima ya ga yadda manzo sama yake son kabewa ce tun daga rana shi ya ci kabewa saboda ya ga su sama yana abinci duk abin da suka gama sama yana so ko wani abinci ne ko wani abu ko na sha su suna za su suna son shi gayar soyayya الطريق فمن امتلأ قلبه من محبة الله عز وجل أحب ما يحبه وإن شق على النفس كودا أن أبن يمري وهلا وتعلمت بكم كودا رينا جرى الأبي شوى إذن يوانا حيث ينا جرى الأبي أرنسا وغزير جرى النبع أما يسأل المحبة تحول الأثقال ومن يدعي شوى سوى حنجين نوي إذن أقيسوا تبلاك جنوي بقى za ka ji nauyi in dai kana son to ba za ka ji nauyi ba ka ji nauyin abin da za a sa ka ɗauka al-mahabba tuhawwilu al-asqa soyayya na sa nauyi ya zama mai sauki ga mutum sai an yanke mishi sadaki bai fa da shi amma tun da yana so ɗauka gai da zai sai ya ji ya nemo sadaki Ke sai an yi akwati kaza ya je ya yi sai an yi kaza to hawilul asqam amma zo kila gidan da ya kama in haya ne a ce bai yi ba sai bai yi ba sai je canza ko ya zai ya canza to hawilul asqam da ba hamba to hawilul asqam so kenan shi ba wuce ce so hana ganin ne ko to balarabe shi kuma ya riga shi faɗi ya ce so hana jin nauyi so na sauƙaƙa nauyi ka ji ba ka jin nauyin ka to haka lokacin da ka zo kana alwala in kana son Allah zuciyarka ta cika da son Allah madaukakin sarki ba za ka ji sanyi ba a lokacin hutu وقال بعض السنة في مرضه wani daga cikin magabata ya faɗa alhali bai da lafiya ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilayhi ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilayhi ahabbuhu ilayya abinda na fi so ahabbuhu ilayya abinda Allah ya fi so duk abinda Allah ya shi ya lafiya wa ya jarrabe ni da ciwo Allah Allah shi ne yake yake ya kaddara ciwo kuma yake jarraba bayan da ciwo ko Allah madaukaki duk da nan mahabba ba dole bane ta zama mahabba shar'iyya malamin da ne yana da littafin mai mahimmanci ka'idatin fil mahabba ko ka'idatin mahabba duk wani abu da kake tsamma kake bukata na yadda ya kamata a soyayya a dinanci musamman san Allah madaukakin sarki da san manzo Allah sama su malai musulmi yayi bayani a cikin wannan littafi to ita mahabba ta kasu gida biyu akwai mahabba shar'iyya akwai mahabba tabi'iyya hmm? akwai mahabba ta shari'a ko kuma mahabba ta ɗabi'a sannan malin mutumiya yake cewa duk wata harka da ɗan adam zai duk wani motsi da mutum zai wannan wannan soyayya ita take shi duk abin da kaga kayi to soyayya ta sa ba wani abin da za ka yi ba soyayya ba haka in bari ne soyayya ce ta sa ka kai ka gani so da haka abinda Allah ke so ya fi so nima shi na fi so so daga in ya jarrabe ni da ciwon da shi ne abinda yake so ko da abinda Allah yake so kenan domin yana son ya jarrabe ni da wannan ciwon domin ciwon ya zama sanadiyyar kankare min zunubai na da kuma samun ɗaukaka a wajensa shi ke to kaga soyayya ce wa kama kila kaman yadda aka ce fa mali durhim idza aghdaqum alam fa mali durhim idza aghdaqum alam yace ba na jin wani me ciwo in dai raɗaɗin kun yadda da yake raɗaɗin in ta jin raɗaɗin to a ƙaro wani ciwon ba wai yana muhaƙaba ne ga masoyansa فما لديهم إذا أغضاكم وألم إذن رأيين دلتي في شيني يدو وأي تسعب الشيوة شيوة تقار جوا kaga kaga kaga akwai wani akwai wani wani malami da rubuta allazina qatalat allazina qatalahum al-hubb ya rubuta wani littafi allazina qatalahum al-hubb kaga wannan maqtul al-hubb سياق الشيش سياق الشيش وكما قيل ايضا ومن يدعى في حبكم يهون ما قد علقى ما يسعد بالنعيم من لا يشقى وما يسعد وما يسعد في حبكم يهون ما قد علقى حتى تنصنفني دعوه لكي تتكلم على الالوف في من صوتي ما ليه تنصنفني ai ran da mun ja baitin wani ne yake cewa wa ta'zibahu azban wa hukm al-hawa tisqa yace azabtar da ni da kuke yi to ni daɗi sannan duk hukuncin da soyayya ta yanke mini wa qadhihi li afta wa lam yakun mushtabba yace na nemin hukunci na soyayya yanke hukunci kuma na san bai keta iyaka ba a wajen hukunci hukuncin shi adalci hmm? haka ma ya tsadu bin na'ini billa ya sha aiki wanda bai taɗe ba ba zai samu ni'ima ba ba zai rabauta da ni'ima sai ka taɗe sannan za ka samu ɗaukaka sai ka taɗe sannan za ka samu mai rabo ko kamar neman ilimi ba sun ce al'ilmu azizun ko al'ilmu azizun wa izzu ولا يعز ولا يعز به إلا من تذلل إلهي مبوعين كمينا بوعين كده مثلا أما هو با وند زي سالمش شيء ما إلا من بزيء أو كم شوف دم شيء إذا العلم العلم عز ولا ينال إلا بذل الله عز فيه علمي ɗaukaka ne amma kuma ba a samun su sai an kaskanta kaskancin da babu ɗaukaka a cikin shi sai za lokacin da mutum yake neman ilimi yana jin shi a yanzu ma daidai yake da malamin shi ko kuma yake ganin ma ya fi malamin shi fahimta ko ya fi malamin shi ganewa ha misali Sau da ka ma ya sa'adu bin na'imi man la yashqa duk wanda ya kasance da ya je ya taɗe ba a farko to ba zai samu rabo ba dama fa min yin wasa sa'idin ko kai a duniya sai ka zama sai ka wahala da nan zaka samu lahira man khadama man yuhibbu talazzaza bi shiqa'ihi fi khidmati sun ce duk wanda ya ma wanda yake so hidima to hakika zai ji daɗi a cikin kaskancin hidimar da yake mishi in dai kana ma wanda kake so hidima to za ka rike jin daɗi a kaskancin da kake na jin daɗi ya sa su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan su za su je su nemo masa ruwa na alwala sannan kuma yana alwala ta kar hannunsu idan ruwan a zai manzon sama yake wanke fuskar na zuba duk dukkanin sarka kwashewa a hannunsu suna shafawa amma manzon sama kai ake mawa shi kadai aka mawa amma Abu Bakar radiyallahu anhu ba ma umar ba ba ma usman ba duka ba musu ba wannan khususiyar manzo Allah ya sama ce shi manzo sanar ko kafin shi ka sama za ka lashi za ka lashi ba kaskanci a saboda soyayya وقال بعضهم القلب المحب لله يحب النقب له suka ce zuciyar da take son Allah to za ta so ka wahala saboda Allah duk zuciyar da take son Allah to wahalar da take sha dan Allah daɗi take mata daɗi take mata wannan wahala idan mutum yana bauta ma Allah yana san Allah to ga wahala a ciki amma zaƙi yake jin ibada tana mushi kun ga duk wanda fassarar الاستغراق في محبة الله في محبة من أمر بهذه الطاعة وهو الله أي شيء الله وقال عبد الصمد أوجدهم في عذابه عذوبة أوجدهم في عذابه عذوبة شو Allah maɗaukacin sarki في يا ma da masoyansa عذوبة wani zaƙi da daɗi fi azabihi a cikin azabar da suke in su kansa lokacin da kake bauta ma Allah akwai wahala to daɗi wannan wahala ke zaman maka saboda san da kake ba Allah wani sosai wallahi duk waɗannan maganganun da malamin da rajab yake duk waɗanda suka shiga majarasa tulhuki sun san wannan duk wanda suka shiga makarantar soyayya suka taɓa yi sun san wannan gaskiya ne a duniyance irin soyayyar da mutane suke ta duniya wadda ba su wuce gona da iri wadda ba a ta su ba ma wadda ma kila zunubi suke sama irin wannan suke hmm? akwai littafi abin akwai littafi abin nan man haka lahumul hukku ko sannan akwai littafi akwai akwai akwai wanda aka kira su da majnunu fulana mahaukata sun haukace saboda soyayya soyayya ta haukatar da su hmm? akwai allazina amghadahum al-hub akwai wanda ciwo ya sa musu soyayya ta sa musu ciwo su duk sun san wani waɗannan ba ganin eh, ba sa ba sa jin azabar da suke ji a matsayin azaba su dai in kana son su za a biya musu bukatar su ta wannan soyayyar da suke yi to kenan komai ya mutu musu amma ba sa ganin wahalar da suke sha فإسباغ الوضوء على المكاره من علامات المحبين cika alwala a lokacin da rai bai so na cikin alamomi na masoya in kai masoyin Allah ne to tusbi gulubu adam za ka cika alwala dan Allah in kunta min muhibbihi haqiqatan in kana cikin masoyin Allah tabbas za ka cika masa alwala halal karihat a alal majari ko da ana cikin tsanani lokacin da rai bai so za ka cika alwala kama fi kitabiz zuhud bil imam ahmad an ata ibn yasa kamar yadda yazo a cikin littafin az-zuhud na al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi daga tabi'i ata dan yasa عطاء بن أجبر بن دا يتقم دين يسد شو المدني الإمام الذهبي أكشن سيو على من نملاينا سكن تشي شو كان إماما يتجاوه عنيش فقيها مصر يفكر وائضا أن ما لمني وائد مذكرا لتناتد متعدد a game da Allah sabtan kuma malami ne wanda ya tabbata kafafun da suka tabbata a cikin ilimi da kaifin hadda da kuma gaskiya sannan hujjatan sannan malami ne da ake kafa hujja da shi kabir al-qadri sannan ko malami ne wanda ya shi ne girman daraja a wajen malama babban malami al-imam abu hazim rahmatullahi alayhi yana tukunta shi ce ما رأيت رجلا كان ألزمني مسجد رسول الله زمن عطائه يقع yace ban ga wani mutumin da ya fi zumunta masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fiye da aba'u dan ya samu yana da zuntar masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce ya rasu ta shekara ta ɗari da uku shekara ta ɗari da uku a ta'u ya rasu wasu kuma malaman suka ce a kabla ya rasu kafin wannan shekara amma al-imam zahabi yana da wata ɗabi'a a cikin siya in akwai sabani akan eh, sanatu wafatin ibda shekarar da mutum ya rasu sai ya kawo alƙawlun ta tarajjaha lahu wa inda maganar ta kullun jaya a wajen ta ke fara kawowa daga nan sai ka sabanin da aka wanda shine alƙawlul maghduh maganar da aka rinjaye ta wadda ta rinjaya ita yake kawowa sannan sai kawo wadda aka rinjaya yana nuna maka tafakkun ita ce daidai to wannan wannan wannan wannan wannan asarin da za a kawo mana uh, asali ne isra'ili sannan al'imam ibn abi shaiba kafin al'imam ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin al-musannaf nasa amma shi daga riwayar hisham an abi abu abu hisham shine urwatu ibn zubair hisham yi ruwaya daga baban sa'ud wa tun da zubai yi ruwaya wani zuwa da sanadinsa قال موسى عليه السلام حتى شيء النبي موسى عليه السلام يشي يا رب من أهلك الذين هم أهلك يا الله سواي متعنك وأن سوني دي متعنك لنا الذين تظلهم في ظل عرشك waɗanda ranaku ba alkiyama za ka lullube su da inuwa alharshen ka suwaye kun ga akwai waɗancan guda bakwan ai sab'atun yudhilluhum Allah yawm al-qiyamati fi dhillihi yawm la dhilla illa dhillu ko al-imam al-adil ko al-imam al-muqsim ko شاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين سلام to nan shi ne aka ce saba abin nan allazina tuzilluhum fi zilli arshi wanda za ka musu inuwa a ƙarƙashin inuwa al'arshin ta ranar gobe alkiyama su waye aka ce annabi Musa alaihi salam ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa hadisin mursali qala sai yace humul bari'atu aydihi su ne waɗanda hannayensu suke kuɓutattu ba sa aikata abin da Allah bai yarda da shi da hannunsu ba ba su taba abin da Allah bai yarda a taba ko المسلم من المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده هذا المسلم كينا من سلم المسلمون من لسان ويده حن إذا ذاك كل الله أن يتأتي بما كسبت أيديكم a wajen balarabe hannu shine kanwa uwar gani shi zai ce bi ma kasa baki ya da bima kasabat aydikum ko sannan ko zai ce ya daka aukata wa kuka na saha ya daka hmm? usuli albari'atu aidihim waɗanda hannuwansu suka zama sun kubuta ba sa yin abin da Allah bai su at-tahiratu qulubuhum su ne waɗanda suka kasance hannayen zukatansu kuma masu tsarki ne shan kaga albari aku aidihim suna wanke hannunsu a lokacin da za su yi alwala a wata ma'ana ce abbani su kulubuhum waɗanda zukatansu masu tsafta ne masu tsarki ba su da gilli game da wani ba su da kulli game da wani in za su yi bacci ba sa tuna wani wanda ya dame balle har su kasa bacci allazina yatahabbuna bi su ne waɗanda suke soyayya tsakanin junansu bi jalali saboda girmana alladina idza zukirat abin nan alladina idza zukirtu zukiru bi alladina idza zukirtu zukiru bi su ne waɗanda kuma idan aka ambace ni to su ma sai ambace su in an ambace ni su ma sai ambace su domin me in an ambaci Allah madaukakin sarki to za a tuna su ma mabiyan Allah wa idza zukiru zukirtu bi idan kuma aka tuno su to ni ma za a tuna ni alladina yusbihuna alwudu'a fil mahar ka gani ko waɗanda suke cika alwala a lokacin da rai bai su wa yunibuna ila dhikri sannan suna komawa zuwa ga ambatona qur'ani da sauran anwa'u dhikr da sauran ibada kama tunibu nusuru ila awqaliha kamar yadda mikiyoyi jam'un nat'in ko nat'in ko ita ce mikiya ko daji wannan katotuwar tsuntsuwa tana ɗaya daga cikin manya-manyan tsuntsaye wanda in suka zo wucewa sama za ka ji ɗauke gigigigigigi a labarin da ake ba da suna ɗauke giwa eh? ko ba ka ake ba da labarin da kan ɗauke giwa sama da ita <laughs> haka ake cewa to girman su ne to su ne an annusu suna ne daga cikin manya-manyan sun tsuntsaye da kamar asakaro ba su da yawa a cikin halittun Allah kamar yadda mawaki yake cewa wa ummu saqri miqlatun nazuz بغاض بغاض الطير أكثرها فراخا أما وأم الصقر م خ ل ا ت النزول في ن ص ا ل أ ب ي ه وفي الكتاب ب ا ل أ ن ف ا ل هو باقي بني ل أ ب ا ق ي ان تبوده بدايه بدايه كسل نيره تبوده بدايه ل أ ب ا ق ي ان بير بير بدايه ونيكب سوق yan biyar biyar naira biyar biyar guda hamsin ga sunan tillibu dusu kun yanzu da misalin ko to da bukhasu tsairi aksaruha firakan yana magana ne kan in ka ci mutumin kakare na shi ترى الرجل نحيف فتزدريه وفي أكوابه أسد حصور ويؤجبك الطريق فتبتليه يخلف ظنك الرجل الطيب ko da haka kama tunibin musu ila aukariha kamar yadda kullum nukiyoyi idan suka gama farauta to suna koma zuwa ga wakiru alwakiru shi ne ɗakin su ko shekar su ko kuma inda suka yi suke shiga jan su sai a ce a wakiru Hmm? wa yaklafuna li sannan suna ratayuwa su kai matsayin alkalam soyayya wani mataki ne na soyayya a manzilatul kalaf tun ya kai ya musu saboda soyayya kama ya klafu sabiyu bi hubbillah kamar yadda yaro yake tsananta son mutane yanzu idan yaro yana son ka duk inda ya ganka ba ka doki shi sai ya yi kuka in kananan yaran wa ya na limaharimi sannan suna yin hushi idan suka ga ababan da na haramta idan su hillat idan aka halasta. su bakin cikin ana saba ma Allah wanda shi ne aka shirya a cikin zuciyarmu na shi kama ya gababun namiru idan hariba kamar yadda damisa حتشي فساحة إذا حريبة أي إذا اشتد غضبه إذا مش أنت أنت يأتي حريبة حريبة النمو حريبة الإنسان مجمع كي ولا متاكي لمشي إن مش أنت مجمع كي أبنى تكي مشي الغضب المغلق هو كما أتي الغضب المنغلق هو الغضب المغلق مش أنت كل حاجة ba ka kallon komai sai sakamakon kawai ka ɗaukar ka kowa ya san damusa a yadda take to su ne waɗannan su ne ta ga mahallin shahi alladina yusbiruna al-wudu'a fil a cikin cikin bayan Allah waɗanda suke ba Allah na son su to akwai masu aikata wannan kamar da ya zo a cikin wannan asali na sajiduna Musa alaihi salam kalimullah kuma riwayar waɗannan tabi'ai guda biyu ko dai a fa'un ya ko kuma ubbatun nan zubair rahmatullahi alaihi Allah madaukakin sarki ya taimake mu so za ka a cikin fasalin sababin farko ce nan za ku mu ya alal jami'at za mu tsaya su yi majalisi na gaban Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu tura mu kammala kuma fasalin ko ko abin da ɗin sababin in muka kammala kuma daga nan sai mu shiga asabu tsani shine almashu ala alaqdami ila jama'ati wa ila aljumu'ati Allah madaukakin sarki ya taimake mu wa ila liqa'in akhar bi idnillah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh